in Allah ya so yanzu za mu ci gaba <laughs> zuwa ga sabuwar sura ita ce Sura inshiqaq ita wannan sura inshiqaq ta sauka ne a makka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hijira zuwa madina wa hiya salasu aw kamsu wa ishrina aya tana da ayoyi guda 25 ko kuma tana da ayoyi 20 23 bisa bambancin malaman kira'a wata kira'a sun tsaya 23 wasu kuma sun kai 25 to Allah ya taimake mu me wannan su take karantar da mu kada mu manta wani hadisi cin a farkon sutu takawir inda muka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake son ganin abin da zai faru a yanin tashin alkiyama kamar an sa mashi katin na bidiyo yana kallo to ya karanci waɗannan surori guda uku ya fahimce su in Allah ya so zai ga mafi yawan abinda Allah alkawarin zai auku a ranar alkiyama da suratul takawir idan shamsu kuwirat mun karanto ta baya da kuma wace suratul infitar idan sama'un fatarat ita ma mun karanto ta baya to sai wannan ita ce ta ukkun su sama sama'un ita ma za ta karantar da mu wani ɓangare na abin da zai gudana in Allah ya kai mu ƙarshen wannan duniya ranar tashin alkiyama kuma malam ya ce banda wannan tana karantar da mu annal kauna al'ulwi wa safuli kullaha muti'un lillah dukkanin duniya halittu gabaki ɗaya na sama da na ƙasa gabaki ɗaya su ne ma Allah duk wata halitta to tana bauta ma Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halice ta kuma tana da'a ne gare shi babu wani abu a sama babu wani abu a ƙasa face sai ya kasance yana yi ma Allah da'a mu jinnin jinsi guda biyu kaɗai aka ba mu damar yi ma Allah da'a bisa zaɓi mutum da aljan muni a alsakalai ne amma duk sauran halittu to Allah ya su ne kadai Allah suke bauta mawa kuma dan su bauta ma Allah kurin Allah ya yi su wannan sura ta karantar da mu wani bangare na wa'annan ababe in Allah tabaraka wa ta'ala ya so akramaka Allah bismillah Hmm. na Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa sama sama'un shaqqat idan sama ta yage in shaqqat ai in fatarat in fatarat ai in shaqqat bi ma'ana wahid kamar da Hausa kace ta kece ko kace ta yage din ma'ana ɗaya ce to haka in shaqqat in fatarat in fatarat in shaqqat Allah ya taimake mu ashe kenan idan rana alkiyama ta zo sama za ta tsage sama za ta kece mala'iku na sama su safko tun daga na sama ta ɗaya har zuwa na sama ta bakwai duk mu haɗa fili ɗaya ga mutum ga aljani ga mala'ika ga sauran dabbobi kowa cikin siffashi ta asali babu kuma wanda yake tsoron wani daren nan tsoro ya ƙare wa'azin rabbiha kuma a yi mata izini ta nemi izini daga ubangiji ne ta dage ɗin nan wa hokkat kuma ta cancanci a bata izinin Allah ya mata izini ke ce sama ta ke ce duk abin da ke cikinta na halittun mala'iku su sauko wa izal aradu muddat idan ita kuma ƙasa ta sandare ta miƙe ta ɗame muddat in ka taɓa ganin yadda ake ɗame buzu kaman fatar rago ko in za a yi buzu da ita ya kake ga ake tale ta a dame ta a sa kusoshi a kakkafe ko ga duk ta to idan Allah ya kai mu ranar alkiyama ita wannan ƙasar da muke takawa haka za ta miƙe ta koma lebur ta koma sambel duk wani tudu duk wani tsauni duk wani dutse sai ya baje duk wani kwari duk wani rafi duk wani kududdufi duk wata teku ya ta baje ta cike sai ƙasar ta koma yanda ka kamar an tala buzun a fata da za a yi buzu da ita an ɗaɗɗame ta ɗin nan to haka duk duniya ƙasar za ta koma Allahu akbar wa aliqat ma fiha ita ƙasar sai ta fitar ta jefar da dukkanin abin da ke ta dukkanin mutane da ke mutuwa ana rufewa ana mutuwa ana rufewa ana rufewa har izuwa mutum na ƙarshe waɗanda da sai ta yi waje da mu da sai ta fito da mu an gani wata kallat ta koma ba komi cikinta ta koma empty ba sauran wanda ya rage cikinta duk sai an fito wa azilan rabbiha ta nemi izinin yin haka ga ubangijinta wa kuma ta cancanci a bata wannan izinin wurin nan dukkan wani abu da ke cikin ƙasa toron nan zai fito wai yanzu ga tambaya tsakanin mutanen da suke rayuwa a duniya kan doron ƙasa da waɗanda ke cikin ƙasar waɗanne ne suka fi yawa ne na cikin ƙasar sun ninninka na kan doron ƙasar an fahimta domin me domin mu da muke kan doron ƙasa waɗansu suna zuwa ne waɗansu suna tafiya ran da aka ce wane ya rasu ran nan kuma an haifi wani wasu na zuwa wasu na tafiya wasu na zuwa wasu na tafiya haka muke ko ba haka muke ba to ita ko lahira cikin ƙasa duk wanda ya isa to kuma ya isa kenan ba ran da zai wuce wani guri har sai ya jira mun iso ana ce ma gurin barzako shine kabari barzako yan mafaka ce kullu ina cewa har yanzu babu wanda isa lahira lahira har yanzu empty ce ba kowa ciki duk ana wani guri da ke ce mashi barzako shine kabari wata tasha ce duk wanda ya mutu to yana can ne yana jiran dangi a iso sai mun gama haduwa sai mun kammala sai an gama mutuwa cip cip daga nan sai mu dunguma ga baki daya sai mu nihi lahira sai ranar tazo, zo ranar alkiyama yawmul akhir ranar ƙarshe ran nan ne za mu ɗunguma mu ƙarasa lahira ga baki ɗayanmu Allah ya taimake mu a ran nan za mu rabu da ƙasa wa alikat ma fiha ta jefar da abin da ke cikinta wata khallat ta kuma ba komi ta kuma ba komi cikinta idza zilzilatil aradu zilzalaha wa akhrajatil aradu asqalaha ran nan ƙasa ta fitar da kayanta masu nauyi muke da tun daga mutum na farko da ya fara mutuwa har izuwa yau ɗan za a fitar da mu to dibi duniya dibi fa ana haihuwa ne ana mutuwa wasu na zuwa wasu na tafiya amma kuma kalli yanda take nema ta mana kaɗan jigarinku in dai ka shekara ishirin ko talatin ko zuwa arba'in akwai waɗansu gurare waɗanda ka san da kana ƙarami gonaki ne gurin yanzu gidaje sun kai gurin haka ne ko ba haka ba yanzu gidaje sun kai gurin da yawa kowane gari kun kusan haka ne sai kaga akwai ingar da kasan da gonaki ne amma yanzu gurin ya zamo gidaje an gani duk da tafiya ake da kake tsammanin kuma ƙasar da ba a wucewa zubawa ake ba a wucewa tahowa ake ba a tafiya a ce haka na can sun fi nan yawa na san lokaci sanda muna yara nan nan unguwan zamai wallahi in muka yi ciyawa daga unguwan zamai kafin mu zo hunto sai mun huta sai mun sauke mun huta tukun sannan mu karasa cikin gari an gani ko nan unguwan zamai wannan kenan Allah ya taimake mu to da ka samu ire-iren mu yan shekara sama da hamsin sama da sittin zaka ji irin labaru masu kama da wannan in ka biyo Zaria Road kaga iyakar gudun di to a lokacin kusan iyakar hunto ne yan gidajen da ke gabata da yawa ka fita gari an gani ko to wannan kenan to yau fa daga nan har jabiri har sai ka kai kusan bakin dutse duk gari ne an gani jabiri sunan wani gari ne can waje sai an shiga gonaki an wuce ina ne sannan har daji daji sai ka shiga kafin ka kai kawaya to yanzu shi ma cikin gari yake to duk garin da ka leka kusan haka abin yake Allah ya taimake mu wannan kenan to a ran nan za ta fitar da abin da ke ciki ta wofanta ta zama ba komai ciki wa'annan abubuwa za su bayyana a ranar tashin alkiyama ma bayyana ta'ala annal kauna kullaha fi da'atihi حذر الإنسان ألا يري أوقاته ولا عمره فيما يتبعه, فيما يتبعه ولا ينفعه yayin da Allah ya bayyana muna cewa dukkanin duniya tana cikin yi mai ɗa'a, dukkanin abin da ya halitta yana bawa gare shi mai mai da'a to sai Allah kuma ya faɗakar da ɗan adam a ayoyi na tafi kada kai ta ɓata lokacinka a banza kada kai ta gajiyar da kanka ga abin da ba zai amfane ka ba ka amfanar da rayuwarka ina za ta maka amfani sai Allah ya ce me ya ayyuhal insanu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhal insanu, ya kai ɗan mutum, wato jinsin ɗan mutum ga baki ɗayanmu, ka kadihun ila rabbika kana tafi aikin wahala, har zuwa lokacin da za ka isa ga Ubangijinka, kadahan kana cikin cikakkiyar wahala, famulaki kuma kai mai haɗuwa da sakamakon wannan wahalar ne. Fa amma man utiya kitabahu amma duk wanda aka ba shi sakamakon wahalar shi littafin aikin shi a hannun shi na dama a gobe kiyama fa sawfa yuhasabu hisabai yasira da sun za a yi mashi sakamako za a yi mishi hisabi hisabi mai sauki wa yanqalibu ila ahlihi masarura zai koma ga iyalan shi a cikin aljanna yana cikin farin ciki wa amma man utiya kitabahu amma wanda aka ba shi littafin wahalar shi sakamakon wahalar shi wara a zaharihi ta bayan bayan shi fa saufa ya da subura da suna zai ta kira makan shi halaka ya halaka wa ya tsala sa'ira za kona shi da wutar sa'ira dan me innahu kana fi ahlihi masarura domin ya kasance a nan duniya a cikin iyalin shi sun da yake saba ma Allah yana cike da farin ciki Inna zal shi yana zaton cewa Allah yahur ba zai koma ga ubangiji ba bala ina zai koma inna rabbahu kana bihi basira domin lalle ubangijin shi yana ganin shi yana sane da shi kuma zai koma gare shi ko ba dade ko ba jima Allahu akbar Allah ya ce ya ayyuhal insanu ya kai dan mutum dukkaninmu kowane mutum ya shigo cikin wannan kira aka ja kunnenmu aka gargaɗe mu aka tabbatar muna cewa innaka kai dinnan dan mutum kadihun kana cikin aikin wahala kana cikin wahala kuma ka ci gaba kenan ba ranar fita ila rabbika har ran da zaka koma ga ubangijinka ashe yan uwa kun ga rayuwar duniya wallahi wahala ce wahala ce kayi wahala mai amfani wacce zaka ci gajiyar ta in ma baka yi ba to za ka yi wahalar banza an fahimta duk in ka kalli ayyuka na rayuwar duniya to babu shakka aiki ne na wahala bibiyan da muke fita wajen neman abinci wasu a gona wasu a kasuwa wasu a kamfani wasu a kasunan dai a je a ta faman ɗawainiya haka ake ko to duk tura wa'ancan ma wahala ce zahira koma ka zauna guri ɗaya kurin ka zauna zaman birshan. wala sai ka gaji ashe shi ma zaman wahala ne ka kwanta to kai ta bacci sai ka gaji ashe shi ma wahalan ne ta sanama gaba ka kai ta ci sai ka gaji <laughs> shi ma wahalan ne dukkan rayuwar duniya wahala ce duk wani abu da za ka yi a duniya wahala ne to ka yi wahala wajen bauta ma Allah shi ne ka yi wahala mai amfani ka yi wahala wajen saba ma Allah in ma ƙi to sai ka yi wahala kuma wajen saba ma Allah kuma wahala ta banza ba mai amfani ba in naka kadihun kai ɗan mutum cikin wahala kake cikin wahala aka halice ka cikinta kuma za ka gama cikinta za ka koma ga Allah illa iyaka ko kai wahala mai amfani ko kai wahalar banza zaɓo ta kafi so eh, ko dai kai wahala mai amfani wahala wajen yi ma Allah ɗa'a ko kuma kai ta banza Allah akbar in ma kana ganin wani abu mai wahala ne wajen yi ma Allah ɗa'a to ba wahala ba ce ba Allah yana cire wahalar na sha mu misali da azumi azumi yanzu ka dai mutum ya wuni da yunwa ai akwai wahala akwai jin jiki amma sai azumin wata Ramadan tara ko talatin kuma a yi azumin a gama ba wanda zaka je aji aiki saboda azumi in lokacin damana ne manoma suna zuwa gona ana azumin haka ne ma'aikatan gwamnati ana zuwa ofis ko ana azumi hatta mai faskare mai sana'ar faskare dan azumi ya zo bai denawa zai ci gaba da yin abin shi kuma a yi azumin nan 29 ko 30 wata cif cif ba za ka ji wani an kai shi asibiti a mai ƙarin ruwa saboda ya sha azumi ba sai dai in bai da lafiya dama amma a ce azumin ne haka ne ko ba haka ba nake ba mu ishara na ce to dan Allah in Allah ya kai mu bayan sallah ka jera kwana kwana goma sha biyar rabin wata kenan ko kullum kada ka ci komi da rana ka riƙa wuni da yunwa ba da niyyar azumi ba kurin wani punishment ne zaka ba kanka ka yi kwana goma sha biyar kana wuni da yunwa ba ci ba sha ka ga yadda za ka koma a ka ga yadda za ka koma ƙarshe sai an ma ƙarin ruwa sai ka sha allurai duk kuma wanda ya ji sai ya ce ma a wannan mahaukaci ne haka ne ko ba haka ba don me shi wannan Allah ne ya ce ka yi duk wahala sai Allah ya cire ma kana azumi suka ji baka jin ma azumin duk wani abu da ake lokacin kafin ka azumin sai ka za ka iya kana yin abinka amma in kai ka sa kanka za ka yi to wallahi ba ka yi rabin haka sai ka ji jiki sai jikinka ya faɗi ma sannan kuma duk wanda ya ji kayi wannan sai an ce ma wawa ne haka ne ko ba haka ba ashe haka kenan duk abin da Allah ya ce ka yi di da kake ganin akwai wahala cikin abin to da wuri ka yi sai ka ga Allah ya kama sauki cikin abin wata ibarar ta daban mu dai ƙara fahimtar cewa ita rayuwar duniya wahala ce ko ka wahala wajen aikin Allah ka samu lada Allah ya ɗauke maka wahalar ko kuma in ma ka ƙi ka wahala wajen aikin banza an fahimci wannan ko sai ga mutum mutum ɗaya fa sai ka same shi da mata biyu ko wani ma da mata uku wani ma har hudu suna zaune gida da abincinsu da suturarsu da gurin zamansu duk yana wuyan shi sai kuma an haifi ‘ya'ya ‘ya'ya biyu uku hudu har goma su ma da abincinsu da suturarsu da kuɗin makarantarsu da kuɗin maganinsu duk yana wuyan shi shi kaɗai kuma haga yana fantamawa duk waɗannan ababen yana yinsu ko bai gajiya ba Allah bai hana yadda za a yi ba sai ka samu wani ƙato har ƙato ya kai ya komo yana kwana a shago <laughs> ya tashi ba na kari <laughs> shi kadai cikin shi ma ya gagare shi ko ba a samun irin wannan ana samu cikin shi kadai ya gagare shi wani lokaci har sai ya jira ma can gidan an ɗan ragu an aiko mai da shi ya ɗan nasa haka ne ko ba haka ba muna da abokan zama a ƙasa waɗanda ba musulmi ba su addinin su ma ce su yi mata ɗaya ne sai ka same shi da mata ɗaya mata shi ɗaya tal an gane wannan ko sannan kuma da an haihu ɗaya biyu sai a dakatar da haihuwar kada su yi yawa yana kasuwa matan na kasuwa in ma gidan haya za a kama to ɗaki ɗaya za a kama ciki sai ɗan sa labule ciki ake kwana nan waje kuma gurin sana'a ne dan dai kada a kashe kuɗi za ka samu sai an shekara sannan ake riga da wando kuma ana rayuwa cikin matsala cikin wahalar ko ba haka ake gani ba wannan kenan wani cikin ire-iren waɗannan mutane mana tattaunawa da shi ya ce wallahi sanda yana can ƙasar su kudancin najeriya su abu suka ɗauka a lokacin sarakunan gargajiya su suke ba hausawa kuɗi don me ya ga yadda ake girmama sarakuna ana mutunta su ana ta gaida su ana ta sha'awarsu. to kuma sai ya ga bahaushe sai ka mai mata ɗaya mai mata biyu mai mata uku ga yara sannan ko ba an sa abin da za a ci ba kuma matan nan ba mai aikin komi zaune suke kurin suna jira ya kawo ita kuma abin da ya ba su mamaki su dama esther ba ta wuce shot da troza ba mai kudin gaske cike dan yi yan court da lectire ko sai an yi kudi yake wannan yace amma ba haushe ko musulmi sai ga mutum ɗaya yadi goma shi kadai ya yi riga ya yi wando ya yi wata malin malin buja buja shi kadai <laughs> wajen suturar mutum shida mutum ɗaya ya zuba a jikin shi wancan ma haka wancan ma haka to ina suke samu kuɗin nan ne in suka ɗauka tun da suka ga ana girmama sarakuna to sarki ne yake raba matalakawai shi kuɗi sai da ya zo arewa sai ga ashe abin ba haka ba ne sarkin ma wani lokaci daga talaka ake ashe kaga kenan duk abin da kake gani mai tsanani matukar Allah ne ya ce ka yi to in za ka yi wannan abin Allah yana kawo sauƙi cikin shi kai da ganin mai iyali kai da ganin mai iyali mata biyu mata uku yara goma ana ci ana sha ana kuma sayan magani ka san ba ƙoƙarin shi ba ne ba iyawar shi ba ce Allah ne an fahimci wannan ko wallahi Allah ne wani ma ka gaishe kamar ka hore shi amma duk abu bai kuma ana ta yi wani kuma cikin shi ma kaɗai sai ya gagare shi A ashe in kayi don Allah to wallahi Allah zai sa ma albarka cikin abin Allah zai tsare maka ya baka wahalar mai sauki in ko ka ƙi don Allah to Allah sai ya haɗa ka da wahala mara amfani kai ta yi ba lada ba la'ada bahaushe yake cewa in baka mutu a maka ba to ka mutu a makani kuma a makance in gane wannan ko in ba ka wahala wajen bauta ma Allah ba to ka wahala wajen bauta ma wani Allah cikin ka kada ya ishe ka a baka da cikin ka kurun <laughs> Allah ka taimake mu Allah ya ce ya al insani ya kai dan mutum ka sani innaka kadihu kaga wannan rayuwa ta duniya to wahala ce wahala ce han kuma cikakkiyar wahala ba mulaki lallai kuma za ka sakamako sakamakonta har ka haɗu da Ubangiji, ba ran da wahalar za ta yanke, kana fita daga wannan sai wannan, kafin ka fita ga gama ɗaya biyu sun taso, haka dai za a yi ta yi. To yi ƙoƙari wahalar ka ta zama wahala mai amfani, in ka ƙi to za ka yi wahalar banza. Wanda ya yi wahalar ta kasance wahala mai amfani to gobe kiyama zai gani a littafin shi. da haka Allah ya ce fa amma man utai kitabahu bi yaminihi wanda duk aka ba shi littafin wahalar shi littafin da aka mai recording din wahalar shi a hannun shi na dama gobe kiyama shine mumini wanda bai sha wahalar banza ba Allah ka samu ne fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sun za a yi mishi sakamako sun za a yi mishi hisabi hisabi mai sauki menene hisabi mai sauki kurakuran duk da ya aiwatar zunuban da ya aikata za a nuna mashi guri kaza kayi kaza laifi ne guri kaza kayi kaza kuskure ne guri kaza kayi kaza laifi ne to ba ma a neman ya kare kanshi ya ce to an yafe ma wuce tafi aljanna Allah akbar wuce tafi aljanna an gani shikenan sakamako mai sauƙi. ko kare kanshi ba za a ce yayi ba Allah ka sa muna cikinsu. su Allah ka mu cikin su wannan kenan Allah ka yi mana sakamako mai sauki za a bijiro mu daftar ayyukan shi kurakuran shi zunuban shi a nuna mashi tabbas laifi ne a ce to an yafe ma matukar cikin wa'annan zunubai babu abu biyu babu shirka babu haƙƙin wani in akwai shirka ciki to wannan kuma magana ta ɓaci an gane wannan ko inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha matukar cikin wayannan zanubai babu haƙƙin wani inda haƙƙin wani sai an biya amma sabawa tsakanin bawa da ubangijin shi to sai ai mai sakamako mai sauki a ce wuce tafi aljanna wa amma man uti kitabahu amma wanda aka bashi littafin wahalar shi wara a zaharihi ta bayan bayan mun yi tsallake ko yawwa fa sawfa yuhasabu hisaban yasira za a yi mai sakamako sakamako mai sauki Wayan Kalibu zai kuma koma ila ahalihi cikin iyalan shi masarura yana mai farin ciki a gidan aljanna kenan wa amma man utai kitabahu wara zaharihi amma wanda aka ba littafin shi na wahala a bayan bayan shi aka ba shi fayil ɗin shi ta baya an gani ko to kwa shi ƙarya ta kare fa ya yad'u subura da sanu zai rika kira maka shi halaka da ai shi kenan na halaka na halaka ko ya halaka ya halaka zai rika kira maka shi ya halaka ba ni ba kai ma ba kai ba <laughs> Allah ya taimake mu hmm wa sala sa'ira kuma zai konu da wutar sa'ira ma'anar sa'ira wuta mai ruruwa wutar da ba ta sauki duk in aka gwala wuta ta kai ga tashi sama aka kyare za ga tana raguwa ne tana raguwa ne har sai ta koma ta zama toka wutar duniya kenan ita wutar lahira ci gaba take kullum shine ma'anar fa'ira musa'ara wacce ake rurawa kullum ci gaba take ba ta raguwa irin zafi da bala'i da ta kunsa yau to gobe sai ya ninka jibi sai ya ninka gata sai ya ninka illa masha Allah to da ita za a kona shi me ya ja mashi innahu kana fi ahlihi masarura ya kasance cikin iyalinsa a nan duniya masarura yana mai farin ciki mai keta dokokin Allah mai keta alfarma addini kuma yana jin ba komi su sun isa innahu zan domin yana zato Allah ya ya ba zai koma ga ubangiji ba yana ga ko an koma ga ubangijin ma yana da bakin da zai kwaci kanshi bala ina ai zai koma ga Allah inna rabbahu kana bihi basira lalle ubangijin shi yana kallon shi ubangijin shi yana sane da shi yana kallon shi kuma zai koma zuwa ga Allah za a yi mashi sakamako da duk abin da ya aikata Allah ka yi mana kyakkyawan sakamako Allah ya ce me Mala ka wallahi والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق وما Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fala uqsimu bi shafaqi bi ma'ana uqsimu bi shafaqi fa uqsimu bi shafaqi ina rantsuwa da shafaqi menene shafaqi idan rana ta fadi akwai wani jaje-jaje da yake saura a sama to wannan jaje-jaje shi ake kira shafaqi to Allah ya ce yana rantsuwa da shi wallahi ina rantsuwa da dare wa ma wasaƙa da abin da daren ya tattara da abin da dare ya ƙunsa? wala kamari ina rantsuwa da wata idan idan ya cika hasken shi Allah baraka wa ta'ala ya rantse da wa’yannan ababe guda uku kamar yadda muke faɗi kullum Allah yana da iko yana da ‘yancin ya yi rantsuwa da duk abin da ya so a cikin halittar shi, kuma in ya rantse da abu, to yana so ya ja hankalin masu hankali ne, su kalli abin don su lura da ubangijin da ya halarci wannan abin ya cancanci a bauta mai kamar shafaƙi kamar daren kamar wata ya ja hankalin masu hankali ubangijin da yake iya kawo dare daga cikin yini ya tafiyar da yini ya zo mana da dare ubangijin da yake mana wannan tabbas ya cancanci a bauta mai ubangijin da ke fitar mana da wata ɗan siriri ya ta ƙara girma a hankali a hankali hata idan ta saka hayya cika haske ya kai daren sha hudu sha biyar ka gan shi kau kamar rana ubangijin da yake da wannan iko da wannan iyawa da wannan kudura ka ya cancanci abauta mai jan hankalin kenan to menene jawabul ƙasa? Allah ya rantsuwa da waɗannan ababe dan me dalili Allah ya ce la tarkabunna tabaqan an tabaqin wallahi kuna hauhawa daga wani hali zuwa ga wani hali haka kuke titir kuna fita ne wani halin kuna shiga wani kuna fita wani aji kuna shiga wani tun daga firamare kana aji ɗaya aka shekar sai a koma aji nawa aji biyu aji uku aji hudu har a shida a yi entrance a fita firamare a tafi ina sakandare? a tafi a tafi har a tafi jami'a a yi first ai na biyu doktoran ko ai digirin digirgir haka yawa take a jami'a ko a karatu to haka ma a duniyar kuna hauhawa ne daga wani mataki zuwa wani mataki daga wani matsayi zuwa ga wani matsayi la tarkabunna wallahi kuna hauhawa tabakan an tabaka daga hali zuwa hali tun daga wajen halitta ku ai daga wata duniya kake wacce take daga babu alimu zar kamar yadda nake cewa in ka dubi cikin mu yanzu shekara ɗari biyu da suka wuce wa zai faɗi min inda yake a lokacin babu wanda ya san inda yake babu wanda ya inda yake amma ƙwayar halitta ka tana nan alimu zar Allah ya san inda kake ya san kuma za a yi ka har lokacin da za a yi kan yayi sai aka samar da kai a cikin cikin mahaifiyarka kana ɗigon mani ka koma gudan jini ka koma gudan tsoka har ka zamo mutum a cikin cikin mahaifiya sannan ka sake zuwa kuma wata sabuwar duniyar kuma aka haife ka sun masabila ya tsara aka hore maka zuwa wannan duniya ka zo kuma za ka yi wannan rayuwa ta wannan duniya kuma in ka gama za kuma ka mutu ka koma wata sabuwar rayuwa ka shiga ajin gaba wato cikin kabari ba iya kan magana ba kenan shi ma in ka gama zama cikin kabarin za kuma a taso ka kuma a yi maka hisabi da dukkan abin da ka aikata a wa'ancan matakai da ka biyo a wa'ancan azuzuwa da ka shigo to a ran nan za a baka certificate ɗinka ran nan za a baka kwalinka abin da ka yi a cikin wa'ancan aji aji da ka baro to ran nan za a baka certificate ko dai ka ga kati ya ake cewa tura da station ko yawa ko kuma ka ga takardar ka jina-jina a samu zero mai kunnuwa Allah ya kyauta Allah ya taimake mu to haka rayuwar duniya take da bakan an tsabake daga wani yanayi zuwa wani daga wani hali zuwa wani kana halin ɗan jariri ana tallabar ka ana rirrike ka a cikin zanen goyo har ka so mararrafe daga rarrafe kuma sai ina sai ka so mu tafiya daga nan sai ka so mu gudu sai ka zama ɗan matashi ya shekara goma zuwa sha ɗaya zuwa sha biyu kana gara gare kana duhar kina ‘yar gala-gala haka ne ko tafiya ta tafi har ka zama ɗan saurayi-saurayi haka shi ne murahiki ko ki zama ‘yar kwaila-kwaila haka ‘yar ƙaramar budurwa daga nan haka zama cikakken saurayi har ka so yawon ‘yan mata haka ne ko yawa tun baka isa aure ba har ka ji ana cewa ka isa aure tun baka yadda ba har ka yadda ka isa har ai maka aure in Allah ya tsawance rayuwa kaga yanda yanda eh, aka haife ka kai ma ka haifa ga ƴaƴa kana nan fa in ka sake Allah ya ma tsawancin kwana sai haka ka da jikoki ya aka aka ta faru na bakan an tabaka daga wannan hali zuwa ga wancan daga wancan hali zuwa ga wancan haka Allah ya halice mu ce kuna hauhawa daga wani hali zuwa wani an gani ko to dukkan irin waɗannan halaye Allah tabaraka wa ta'ala yana sanya ku ne akan su domin ku karantu domin ku tribar waɗannan wannan rayuwa ku yi guzuri ku yi guzurin isa gobe kiyama wannan kenan fa malahum to me yake damun mutane me yake damun mutane musamman kafirai la yu'minu ba sa yin imani da Allah yanzu ubangijin da ya samar da kai daga babu ya halicce ka a cikin cikin mahaifiyarka ka san wannan aka haife ka kana dan labubu yau gashi ka zamo babba ka iya magana ka iya tafiya ka iya kamu ka iya gudu ka iya wane ne duk waɗannan ababe baka inkarin su ba shin me yasa ba za ka yi imani ba da abin da wanda ya maka wa'annan canje-canje ce ka yi ya ce kuma za a yi gobe kiyama kake ganin akwai gyara a ciki amma lahum me yake damun mutane musamman kafirai la yu'minu ba sa yin imani ne da Allah me hana su wace irin aya ce Allah bai nuna maka ba a cikin jikinka wace irin aya ce Allah bai nuna ma ba ga sunan bila adadin wa fi kulli shay'in lahu ayatu. tadillu ala annahu wahidun Allah ce wa fi anfusikum afala tubsirun hatta cikin jikunanku akwai ayoyi da me ba ku lura da su ne wa ƙuri quri'a alaihimul qur'anu har ma idan ana karanta musu alqur'ani la yasjudu ba sa sujada ma'ana in ana karanta musu Alƙur'ani, ba sa fahimtar abin da ake karanta alqur'ani sai biyayya me yake zamu mutane suke wannan suke mu alqur'ani girman kai da kangarewa bai kamata ba Allah ya ce ba komai bane sun san Allah tabaraka wata'ala ya shirya musu ta tafiya hawan hawa balil ladzina kafaru su dai kafirai kurum yukazzibu suna karyata da alqur'ani amma ba su da wata hujja da ta cancanta su dogara da ita su karyata alqur'ani ma'ana ba su da wata amsa ta bayarwa kwakwara mai karfi wacce ta nuna eh sun cancanci su saba ma Allah sun saba ne kurin dan kangarewa dan taurin kai amma babu wanda bai san Allah ne ya halice shi ba ko akwai babu ko kafir suka yi zamani da annabawa kai ko kafir suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wa sallam su Abu Jahal su Walid ibn Magira sun tabbatar da Allah ne ya halici dan adam su ma kan sun tabbatar Allah ne ya halicce su sun tabbatar da Allah ke dare da rana sun yadda Allah ne ke ruwa da ɗari sun yadda Allah ne ke kashe da rayawa duk sun yadda da wannan shi ya halittu sammai da ƙasa wal in salatahum man khalaqa samawati wal ard la na Allahu haka suke cewa ko haka suke ba da amsa amsar kenan haka firin yau hatta Trump Donald Trump ko da shi da Netanyahu a yau dai a kafirci a duniya ko an fi su ba a fi su suna ba su ne kan gaba gaba ko ba haka ba to ko su sun tabbatar ba gwamnatin amerika ce take ruwan sama ba sun tabbatar ba su suke kera dan adam ba su ma sun yi da ba su kai kansu ba ashe haka kenan me ya kafirtar da su sun kafirta ne ala basiratin kurin suna cewa ma na abuduhum illa liyu qarribuna ila allahi zulfa saboda haka balil ladzina kafaru yukazibun kafirai dai kurin sun kan gare sun karyata amma ba su da wata hujja wallahu an alamu bi ma yu'untu Allah yana sanafa da abin suke tattarawa abin suke tarawa na zunubi Allah yana sane da shi ana nan ana tara musu babashirhu kuma ay musu albishir bi azabin alim da wata irin azaba mai raɗaɗi wannan wani irin albishir ne bayan Allah a ce an yi wa mutum albishir da kuma azaba mai raɗaɗe kun fahimci albishir ɗin kuwa bari mu yi magana da hausa kamar da hausa a kalli wani mutum a ce mai wani albishirinka ya ce goro haka ake cewa ko fari ko ja ya ce fari a ce uwarka ta mutu <laughs> wani irin albishir ne wannan albishir <laughs> ya yi muni albishir ya yi muni to irin wannan albishir ne aka yi musu babashir yi musu albishir amma me bi azabin alimin da azaba mai raɗaɗi mai tsanani kaga mummunan albishir kenan Allah ya ce illal na amanu to amma da wa'in suke masu imani wa amilu salihati masu aiki na kwarai lahum ajrun ghayru mamnun to su kuma suna da lada wanda yake ba mai yankewa ba lada mara iyaka Allah ka samu cikin su Allah ka samu cikin masu imani masu aiki na kwarai kullum muna cewa in aka kace masu imani masu aiki na kwarai ma'anar aiki na kwarai fa aikin da ya dace da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne amalin salihun aikin da ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne aiki na kwarai sai mutum ya yi irin wannan aiki da a ce ya aiki na kwarai Sharaɗi na biyu kuma sai yayi wannan aikin yana mai imani ma'ana ya yadda yayi don Allah ba dan neman suna ba ba dan neman a gani a faɗi ba to sai aiki ya kawai wa'ina sharuɗa guda biyu ne sannan yake zamowa karɓaɓɓen aiki gurin Allah yake zamowa aikin da za a samu ladan shi sai ya kawai wa'annan sharuɗa guda nawa guda biyu na farko dai aikin ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na biyu wanda ya aikin nan kuma ya kasance yayi don Allah dan neman yardar Allah duk aikin da ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarori guda biyu babu shakka aikin nan bai zama aikin lada ba ko ba za a samu ladan shi ba to dukkan wa'in suka haɗa waɗannan ɓangarori ko guda biyu aikin ya kasance ya kasance amarin salim. ya dace da karantarwar manzan Allah ya dace da koyarwa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma an yi aikin ana mai imani ma'ana ana mai yarda an yi ne don Allah to lahum ajarun gairu mamanu suna da lada wanda yake ba mai yankewa ba ladansu mai ci gaba ne malamai sun tattauna akan wani irin lada ne ake kira gairu mamanun din nan ma'anan shi a mafi sauƙi ko kuma fi kusanci shine duk mai aiki na ƙwarai yana yi don Allah duk ran da wani al'amari ya gitta wanda ya hana shi aikata wannan aikin to ba za a tauye mai ladan aikin ba misali misali zan yi wanda ya saba azumin alhamis da litinin kuma yana yi don Allah wata alhamis sai ta zo bai da lafiya ko yayi ina halin matafi sai bai yi ba to za a cika mai ladan yayi wanda ya saba tashi yana na filfili cikin dare akalla raka'a biyu hudu cikin kowane dare wani dare ya zo bai da lafiya ko wani dare ya zo yana matafi bai sami yi ba to za a rubuta mai ladan yayi ko tsufa ya zo tsufa ya hana mutum aikata aikin da yake aikata wani alkhairi lokacin yana da kuriciya to Allah ba zai tauye mai ladan ba za a ci gaba da rubuta mai ladan yana dai yana dai har zuwa lokacin da Allah ya zo gairi mun wanda ba mai yankewa ba da haka mu saba mu kawo da mu da aikata aikin alkhairi ayyuka na alkhairi kada mu rena su mu saba mu kawo da mu da aikatawa tun daga farillai sunnoni har zuwa mustahabbai ko mustahabbi ne kada ka rena shi saba da aikatawa diran da baka yin Allah zai cika ma ladanka kamar kayi ne Allah tabaraka wa ta'ala kai yarda da mu Allah ka sa aljanna ce mu kuma baki daya in Allah ya so zamu dakata ana domin ga. ana nuna lokaci yayi ko kuma dama gashi mun zo karshen ita wannan sura da fatan abin makaranta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah tabaraka wa ta'ala ka dora ba kamar kishi ne daidai yau ku yi haƙuri da karatun kamar da ke faɗi kusan mafi yawan lokuta ni dai sai in ji kamar karatun yana zo muku a harɗe a harɗe haka amma kun ce kuna fahimta to Allah sa Allah ƙara fahimtar da mu Allah ba mu dacewa kun san yau da kullum Bahaushe ya ce yau da kullum sai Allah wani gurin kila ya kamata dan yi bayani fito da abin sarari sai ku ji abin ya zo a dunkule a yi haƙuri yanayi ne Allah ya taimake mu Allah ba mu dacewa Allah ka kare shiryar da mu Allah ka kaddara mu na shiga janna gobe kiyama Allah ka kaddara mu shiga da janna gobe kiyama ya Allah ka san mu ka san bukatun mu Allah ka sa albarka cikin bukatun mu ka biya mana ya Allah Allah ka san masu bar addu'a gare mu ka san bukatun su ya Allah ka zuba albarka cikin ka biya mana ya Allah Allah ka ba kasar mu zama lafiya Allah ka ba kasar mu zama lafiya wannan ƙasa ta mu Najeriya da sauran duniyar musulmi gabaki ɗaya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ta baraka wa ta ka bamu zuri'a ta kwarai da mu da su alhaqani shiri da mukan hanya ta kwarai ya Allah Allah ta baraka wa ta ka sa mu daga cikin bayan cikin da gobe kiyama duk inda alkhairi yake ya Allah wanda muka sanin da wanda ba mu sani ba Allah ka sada mu da shi ya Allah duk inda alkhairai suke na duniya da na lahira Allah ka sada mu da su ya Allah duk inda wani sharri yake na duniya da lahira kare mu daga gare shi ya Allah Allah ka kare mu daga gare su ya Allah dukkanin sharrur Allah ka dare mu ya Allah Allah ka shirye da mu kan hanya madaidaiciya Allahumma rabbana ati fusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha faghfir lana rabbana warhamna taqabbal minna innaka antal wahhab al-fatih alhamdulillah